قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا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 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 446 wadda ta yi daidai da takwas ga watan tara shekara ta 2024 ta miladiya yau za mu darasi na 225 a cikin karatunmu na aljami'us sahih na al'imam abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari rahmatullahi alaihi yau za mu tashi sabon littafi a cikin wannan littafi mai albarka Shi ne kitabu al'amali fi tsala na'am na'am yace kitabu al'amali fi tsala littafin aiki a cikin sallah wato aiki a cikin sallah wanda yake ba jinsin ayyukan sallah ba menene hukuncin wannan wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da ake ambatansu a cikin ƙarshen abuwa bussala domin sanin abubuwan da suke bata sallah da abubuwan da ba sa bata sallah daga cikin ayyuka da zantuttuka da sukan faru a cikin sallah in ma bisa kusko in ma bisa rafkanuwa wa in ma da gangan to shine imam bukhari zai ya kulla wannan babin domin ya ciro hukunce hukunce daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am باب استعانة اليد بالصلاة babin mutum ya nemi taimako da amfani da hannunsa a cikin sallah idan ya zamanto wannan yana daga cikin al'amarin sallah wato ya amfani da hannunsa ya wani abu wanda ba jinsin ayyukan sallah ba amma kuma wannan abin yana da alaka da sallah din amma baya daga cikin jinsin ayyuka kamar daga hannu kamar ɗora hannu a kan ƙirji, kamar ɗora hannu a gwiwa wajen ruku'u kamar sa hannu a ƙasa wajen sujada duk waɗannan kun ayyuka ne da ake yi da ake amfani da hannu amma na ayyukan sallah ne to amma wannan mutum ya nemi wani abu na taimako da yake bukata a jikinsa amma wannan abin da ya amfani da hannunsa domin yin wannan amma wannan abin ba daga jinsin ayyukan sallah ba ne amma yana da alaƙa da al'amarin sallah to shine akan wannan imamul bukhari zai ya kulla wannan babin na'am abdullahi ibn abbasin allah ya yarda da su ya ce mutum wato zai yi amfani da abin da ya so na daga jikinsa a cikin sallah a cikin sallarsa wato a cikin sallar mutum duk wani bangare na jikinsa zai iya amfani da shi a cikin sallarsa wato inda abu ne wanda yake zai taimaka ma kansa saboda yin wannan abin yana daga cikin abin da zai sanya shi ya samu nutsuwa a cikin sallah ya samu khushu'i dan idan yana sallar idan yana sallar kuma jikinsa yana buƙatar wani abu ya ki amfani da wani bangare na jikinsa domin ya samar da wannan ko ya kawar da shi to wannan zai bashi shagaltuwa yanda zai zamanto ba zai samu khushu'i a cikin sallah ba wannan shagaltuwa da zai yi da tunanin wannan abin da bai yi ba kamar alal misali susa mutum jikinsa yana susa yana masa susa ko eh? yana ko jiki yana kaikayi eh, yana bukatar ya susa ko kuma sauro yana ce masa guda yana ce masa guda a kunne in yace ai ba zai iya amfani da hannunsa ya kawar da shi ba kaga wannan zai shagaltar da shi zai rage masa hushu'i a cikin sallah domin duk hankalinsa zai koma wajen wannan gudar ta sauran da sauraron ya ji aina zai sauka ya rangada masa cizo to kaga wannan zai rage masa hushu'i to ibnu abbas yace mutun yayi amfani da duk abin da ya so na jikinsa a cikin sallarsa na'am abu ishaq shine as-sabi'i amr ibn abdullahi as-sabi'i daya daga cikin manyan tabi'ai na kufa yace wato aka ce imamul bukhari ya ce abu ishaq ya cire hularsa a cikin sallah kuma ya ɗauko ta yana sallah ya cire hula ya ajiye sannan kuma ya ɗauko ya ɗora a kansa to kuma yana daga cikin malamai tabi'ai don haka kamar imamul bukhari yana nuna kan cewa yin wannan yana daga cikin abin da mutum zai iya yi a cikin sallah mhm. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya sanya hannun ya sanya tafin hannunsa akan wato tsintsiyar hannunsa ta hagu wato nan ce tsintsiyar hannu hannu tsakanin dantse da tafin hannu wato ya dora hannunsa na dama akan wato tsintsiyar hannunsa ta hagu a cikin sallah aha sai dai idan ya so safatar jikinsa ko kuma ya gyara tufarsa to wannan lafazan ya rikitar da mutane ya rikitar da malamai har sai da ibn hajar tukuna ya zo ya bibiyi wannan riwaya ya ga yadda take ya yi tahrijin wannan ta'aliq din sannan ya fitar da ainihin magana don waɗansu suka ce wannan maganar bukari ce cewa idan dai yana daga cikin al'amarin sallah duk wani wato ba zai yi wani abu ba sai dai dan susa ko kuma gyaran tufa sai suka sa shi daga cikin maganar bukhari haka kuma aka bi malamai haka suke ta bi masu sharhi tun daga ala'uddin al-mughlafa'i da ma kafin shi to ibnu hajar sai da yayi tahrijin hadisin ya same shi a cikin wani juz'i wanda ba kowa ne zai iya samun wannan juz'i ba duk da yake dai ya zo kuma a cikin musannaf na ibnu abi shayba yace a a ya ruwaito shi ne a cikin as-safinatul jara'idiyya min tariqi silafi al-safinatul jara'idiyya juz'i ne na hadisi da aka tattara yace ya ruwaito daga jarir a ghazwan ibn jarir abdabbi daga babansa ya kasance yana daga cikin wanda suka tsana sun lizimci sayidina ali lokaci mai tsawo yace sayidina ali ya kasance idan kama ila sala idan yi tashi sallah fa kabbara ya kabbara daraba bi da ala rusghihi al aisar sai ya sanya hannunsa na dama a kan tsintsiyar hannunsa ta hagu fala ya zalu zalika hatta yarka ba zai gushe a haka ba har ya yi ruku. illa an ya hukka jilda sai dai in yi susa ga fatar jikinsa a yusliha ba, ko ya gyara tufarsa <laughs> ta fita ko yanzu kaga ta fita ai fala ya zalu kadhalika hatta yarka illa an yusliha ba. shi ne ibn hajar shi kansa da ya yi wannan sai ce wa haza min fawa'idu tahrij at wannan wannan ne daga cikin fa'idodin duk wani ta'liqi da bukhari yayi ka koma ka bi kwakwaf kai tahrijin sa ka gaya yake a cikin littafin hadisi sai ka fahimci muradin bukhari amma in ba haka ba sai ke ta kama kami kagan ne malamai suke cewa kam tarakal awwalu ailil akhiri wanda suka gabace shi su basu gano wannan ba amma shi kuma da Allah ya bude masa yayin wannan fatahi sai ya gano shi yasa malamai idan suka yi irin wannan sun san wahalar da suka sha sai su yi ishara cewa waɗansu ba su gano ba ba wai kwance musu zani ba ne a shi da ya gano ya san wahalar da ya sha in yayi wannan kamar zai nuna mutane ne kan cewa ilimi din nan fa ba haka kawai ake son samun ba ai kamar imam muslim ne da ya tashi riwaya kun kun tana hadisin da muka karanta ya kawo asanid da yawa da yawa shi a kansa sai ya ce la yunalul ilmu bi rahatil abdan ba a samun ilimi da hutu sai an sha wahala to haka ibnu hajar yace wa hadha min fawaidu takhrij min fawaidi takhrij at-ta'liqat to <clears throat> wato sayyidina ali idan yana sallah in ya rike hannunsa haka to hayye ruku'u ba zai gushe a haka ba sai dai idan zai yi susa <clears throat> wato ma'ana in zai susa in zai yi susa in akwai kaikayi sai ya saki hannun ko ya sosa kafa ko gwiwa ko kai ko fuska au yusliha thawba ko ya gyara tufarsa an san yadda tufarsu take yawanci gyauto ne da mayafi to mutum yana sanye da mayafi mayafi ya bude to bal ka bar shi ba watakila ma har ma ya fadi to sai ya gyara shi ya kara ƙara yafa shi akan amma in ba haka ba to haka zai tsaya kyam to wanda ya nuna kunga yi aiki ya yi amfani da hannunsa a cikin aiki wanda yake ba ayyukan sallah ba susa ba ta daga cikin aikin sallah haka dalika gyaran tufa baya daga cikin aikin sallah amma yana daga cikin al'amarin sallah yana daga cikin al'amarin sallah domin idan bai yi ba wannan zai rage masa khushu'i zai shagaltar da tunaninsa da wannan kaikayin da yake ji ko kuma da wannan kwayewar tufar da ta same shi ko kamar kaikayin ya zamanto cewa a kan mutum ne yadda sai ya ɗan ɗaga hular sannan zai yi susa ko? to duk wannan shine abinda imamul bukhari yake nufi da wannan babu babul amali isti'anatul yadi isti'anatul yadi fi sala idza kana min amri sala na'am na'am abdullahi bin yusuf at-tinisi malik al-imam daga maharmata bin Sulaiman daga Kurayb maulan Abdullahi ibn Abbas shi cewa shi Kurayb ya bashi labari daga Abdullahi ibn Abbas in Allah ya yadda da su cewa ya kwana a wajen Maimuna uwar muminai Allah ya yadda da ita ita ko gwaggwansa ce yar uwar mahaifiyarsa Ummul Fadl yace sai na gida na kwanta akan wato kwibin wato akan kwibin matashin da ba innan ne ake dora kai akai ba wato kamar matashin mun yi wannan hadisin a kitabus sala wato ga ga matashi haka ka san wanda zai kwanta akan matashi zai sa kansa ne kamar haka shine matashi ko to maimakon shi kaga shi wato sallallahu alaihi wasallam da maimuna sun sa kansu akan matashin to shi kuma sai ya kwanta haka akan matashin ya miƙe a kansa lokacin ɗan yaro ne shi eh, ɗan yaro ne amma yana da hankali yana da basira sai dai bai riga ya balaga ba tun da lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bar duniya to lokacin nan na hazal ihtilam ya kusan balaga saboda ka kunga ƙatan a wannan lokacin yaro ne wanda bai balaga ba na'am kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalansa da shi da iyalinsa suka kwanta fi tuliha a tsawon wato a tsawon a tsawon matashin kun fahimta ne daga yadda na nuna mu na'am sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bacci har sai da dare ya raba ko gabanin rabin dare da kaɗan ko bayan rabin dare da kaɗan sannan sun mustaiqaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka sai ya zauna sai ya sai ya shafe bacci gabarin fuskarsa da hannunsa wato ya mutsike idansa don ya zamanto ya wato ya shafe baccin ya ya wasake sannan ya karanta ayoyi nan guda goma na ƙarshen suratu ali imran tun daga inna fi halƙin samawaci wal’ar. na'am sannan ya miƙe ya zuwa ga wata salkar ruwa wadda aka rataye ta sai ya alwala daga wannan wato salkar ruwan ya kyautata alwalarsa sannan ya tashi yana sallah abdullahi ibn abbas radiyallahu ma yace sai na tashi ni ma na aikata irin abin da ya aikata sai na sai na je na tsaya a kwibinsa sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya sanya hannunsa na dama a kan kaina ya kama kunne na na dama yana mutsuka shi da hannunsa sai ya yi sallah a biyu sannan raka a biyu sannan raka a biyu sannan raka a biyu sannan raka a biyu sannan raka a biyu sannan ya yi wuturi nawa kenan kuna kirgawa sha uku na'am sannan kishin gida har sai da ladan ya zo masa sai ya tashi ya sallaci raka'a guda biyu sauƙaƙa jajjeru sannan ya fita sai ya yi sallar asuba sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin imam al-bukhari ya kawo shi ash-shahid a wajen shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa a kunnen Ibn abbas sanya hannun guda biyu ne akwai na farko shine ya sanya hannunsa a kunnensa ya jawo shi ta baya ya dawo da shi gefensa na dama tunda shi ya je ya tsaya ne a gefen hagu sai ya kama kunnensa ya jawo shi ya dawo da shi gefen dama to da ya dawo da shi gefensa na dama a lokacin nan to kuma yana cikin sallar sai ya sanya hannunsa a kunnensa na dama saboda haka wani hannu ya sa kenan eh waye suka ce dama waye suka ce hagu akwai wanda ya ce hagu <laughs> waye suka ce allahu a'alam <laughs> eh, ya sanya hannunsa na dama hannun dama ne tun da yana dama da shi ko ba haka ba yana dama da shi ya rinka mutsuka kunnan ya rinka mutsuka kunnan to idan dawo da shi ya zuwa ga gefen dama ai kaga dan maslahar sallah ne ko saboda iktida'in liman iktida'i mamu yayin da ya zamanto shi kadai ne zai sallah tare da liman zai kasance wato a daman liman ne saboda haka ya dawo da shi don haka wannan maslahar sallah ne to amma sanya masa a mutsuka kunnansa da ya rinka yi mutsuka kunnansa da ya rinka yi ai kaga ba aikin sallah bane ko ba haka bane amma dan menene hikimar wannan mutsuka kunnan da yayi dan kada ya bacci uh-huh. don ya kiyaye gyaran da ya masa na waiwaye a inda wannan ne ayyar na'am ya bacci shi nan? mun karanta wannan hadisin fa mun faɗi fa'idarsa eh? don ya samu nishaɗi ya samu ya ƙara basira a hassan don ya ƙara basira ya kiyaye abin da ake gaya masa daga nan ne malamai suka ce idan ana koyawa mutum karatu ana yaro ana aka kama kunnansa ana ja wannan abin da aka karantar da shi zai fi shiga ya zauna saboda haka kamar don ya faɗakar da shi wannan haka ne kai ya bacci sannan kuma ya sanya shi tattaro hankalinsa da basirarsa a wajen yin sallah ɗin kaga taimako ne gare shi shi ibnu abbas eh? ko ba haka ba abinda zai taimaka masa ne kan ya samu kushu'i da nutsuwa a cikin sallah to idan mutum ya amfani da hannu idan an yi amfani da hannu domin tabbatar da maslaha ta sallah ga wani to ina kuma ga maslahar kai kanka mai sallah ba min babu aula ba haka ibnu battal ya ce to shine istinbadin bukhari shine istinbadin bukhari abinda mutum zai yi domin maslahar sallah ya amfani da hannunsa ko da wannan ya kai ya zuwa ga waɗansu daga cikin ayyukan sallah su kubce idan domin maslaha ce ta sallah babu laifi tun da yanzu kaga yayin sallallahu alaihi wasallam da ya kama hannun da ya kama kunnansa yana mutsukawa ina qablu ina sunnar qablu kaga babu ita ko ba haka ba saboda haka an bar wata sunna ta qablu akai wani aiki wanda yake ba daga cikin ayyukan sallah ba amma saboda yana daga cikin al'amarin sallah dan zai taimaka ma shi ibnu abbasin wajen ya samu khushu'i da rashin bacci a cikin sallah na'am an amfana kai mandibo kenan <laughs> na'am wato mutum ya makansa ya rinka mutsuka kunnan eh idan wannan zai sanya shi ya fadaka ba laifi tunda kamar kamar mutum ya daura kansa da igiya ne don kar ya fadi duk da annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo yaga igiya tara ce aka ce wannan yace wannan igiyar fa aka ce igiyar Zainab ce da take yin sallah dan kar ta fadi sai yace a yanke a wato a tsige ta yace ku yi abinda za ku iya na sallah idan babu idan babu mashakka in babu matsanta ma kai mutum yayi haka ko kuma ya dogara akan sanda kamar yadda aka ruwaito daga sahabbai eh, daga irin su Abu Dharr da sauran waɗansu daga cikin sahabbai wanda ibn al-mulaqqin ya ambace su wanda aka ruwaito suna isti'ana bil asa suna neman suna taimaka ma tsayuwarsu da sanda musamman in girma ya zo tsayuwar haka za ta dan yi wahala amma in zaka dan dogara da sanda ko ka rike shi dan kwagiri haka ko kuma ka sa shi ma ta bayan ka ko da yake in ya zame kaga al'amari ba zai kyau ba eh. yadda dai za ka iya isti'ana da shi duk wannan aka ce yana daga cikin wannan babin ya daga cikin wannan babin domin maslahar sallah ne ko da yin haka zai kai ya zuwa ka bar wata sunna daga cikin sunnoni kamar ƙabdu to akan haka sai mu zo mas'alar rike Alƙur'ani a wajen sallah mai hukuncin mutum ya rike Alƙur'ani yana yin karatu a cikin sallah yana da hali uku halin mufrar mai sallah shi kadai da halin liman da halin ma'amu amma halin mai sallah shi kadai da na imam kusan duk ɗaya ne hukuncin duk ɗaya ne kan cewa kowanne daga cikinsu yana yin wannan rike mushaf ɗin ne domin tasa sallah to a cikin wannan malamai sun yi saɓani ko wanda suka ce bai halatta ba waɗansu ma suka ɓata sallar kamar yadda yake masabar abu hanifa waɗansu kuma suka ce wato makaruhi ne kamar almajiran abu hanifa ra'ayi na biyu kuma suka halatta amma suna da tafsil hmm, kamar yadda yake a masabar malik ba za a yi a farilla ba kuma ɗaya daga cikin dalilansu shine kan cewar babu buƙatar tsawaita karatu a sallar farilla da haddara ta sa sai mutum ya ɗauki alƙur'ani. to amma idan ya zamanto cewa ya iya karatun alkur'anin amma bai haddace komai ba ko a ce bai haddace fatiha ba to shi wannan babu makawa zai iya rike alkur'ani domin in haka ne ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib abinda wajibi ba zai cika ba sai da shi shi ma ya zamanto wajibi to amma a wajen sallar nafila kamar sallar tarawih ko sallar tahajjud to shine bukata za ta zo ga rike mushaf to idan galiman ne idan galiman ne to shi ma wannan khilafin yana nan suka ce ya halatta ya halatta liman ya rike mushaf domin ya yi limancin sallar tarawi ko sallar tahajjud saboda tsawon tsawaita karatu da ake yi kuma saboda maslahar samar da karatu din mai tsawo ita za ta sanya ya bar <clears throat> abin da ake bukata na rike hannunsa a cikin sallah da kallon wajen da yake sujada tun tunda yayin da yake kallon mushaf kaga ba zai rinka kallon inda yake sujada ba zai rinka kallon mushaf ne kuma yayin da zai zamanto maimakon hannunsa ya zamanto ya tsaya kyam idan ya kai karshen feji dole sai ya buɗa ko ba haka ba to wannan duk aiki ne a cikin sallah to amma aiki ne wanda yake na al'amarin sallah saboda haka ya zamanto kauli mafi rinjaye suka halatta shi sai dai a matsabar malik an yi togaciya ya ce idan a tsakankanin nafila ne ba zai yi ba ba in ya fara ba wato idan zai ya ce ya halatta ka fara liman ko mai sallah shi kadai ya dauki alkur'ani ya rike yayin da zai shiga sallah din amma yana cikin sallar aya ta kakare masa sai ya miƙa hannu ya ɗauko alkur'ani ya bubbuɗa ya ga ina ayan nan take don ya karanta ga ce wannan makaruhi ne kada ya haka to kuma wannan ai abu ne wanda yake a bayyane yake a yake don wannan idan kira'a ta kakare masa ai sai ya ruku'u kawai sai ya ruku'u in ya so daga baya ɗauko alƙur'anin ya duba ya gani sai ya koma ya tashi daga nan wajen sai dai idan wato idan izufinsa ne ya ɗauka a kowace raka'a sai ya yi izufi in ta kakare masa in ta kakare masa ya matsa yana so ya samu karatun daidai bai sani ba maimakon haye haka wannan aikin sai ya tsallake ayar in ya tsallake ayar ya gama izufinsa in aka yi sallama sai ya zo ya ɗauka yawanci irin wannan ma ya fi ga makaranta yayin da wani waje ya kakare maka a karatu maimakon kai sauri ka je ka dubo inda yake ka ƙale sai ka gama tukuna ka yi lissafi wannan sai ka dawo in ka dawo ka tuna yadda ka yi wannan gyaran da ya ka sake mantawa ba za ka sake tuntube a wajen ba to wannan shine ya fi to a mazhabar malik suna da wannan togaciya to sai hali na uku shine ga mamu shi kaga <clears throat> kafin mu je ya zuwa ga mamu hujjarsu na halattawa shine a hadisin aisha da mun sha batonsa. wanda abdurrazzak da ibn abi ba suka ruwaito cewa akwai baranta bawanta safwan ya kasance yana yi mata limanci yana yi mata limanci a sallar tarawih yana rike da mushaf ita kuma da sauran mutanen gidan suna bin sa sallah kaga wannan aikin sahabbai ne to sai a ce ai to ai watakila wannan Aisha ce take yi bai zama zamanto ijma'i ba waɗansu sun saba mata musamman su su Imam Abu Hanifa sun dogara da abinda Ibn Abbas ya ruwaito cewa Amirul Mu'minin yana nufin Sayyidina Ali ibn Abi Talib ya kasance yana hana mu mu yi sallah muna duban musa to kaga kenan aisha ta samu wanda ya saba mata to wanda yake kuma wannan shine hujjar imam abu hanifa to amma wannan hadisin na ibnu abbas bai inganta ba wannan hadisi na ibnu abbas bai inganta ba riwaya ce da'ifiya mai rauni bal abinda yake karfafa riwayar aisha shine abinda ibnu shihab az-zuhri ya ruwaito yace sun kasance to idan mutum kamar zuhuri ya ce sun kasance yana nufin manyan tabi'ai da sahabbai don su ne malamansa manyan tabi'ai da sahabbai sun kasance suna rikon mushafi a cikin sallah suna duba da suna karanta sura wato suna karatu daga cikin mushaf to kaga zai karfafa cewa wannan abin ba Aisha ce kadai ta kadai ta da shi ba to wannan galiman kenan to a bisa haka a bisa wannan asar na Aisha da kuma rashin samun abin da ya saba masa daga abin da za a dogara da shi wannan ya nuna kan cewar ya halatta a yi musamman kuma abin da wannan hadisin na ibn abbas zai nuna kan cewar dukkan wani motsi da za a yi idan dai don maslahar sallah ne babu laifi a yi wannan to sai dangane da mamu shi ga mamu a shi wazifarsa a sallah yayin da liman yake karatu mecece wazifarsa ya saurara ya saurara ya tattara hankalinsa ya saurara saboda haka akwai bukatar ya rike alkur'ani to wanda ya ce babu bukatar ya rike alkur'ani sai ya ce ba zai yi ba wanda kuma ya hararo cewa a'a ai akwai wata bukata da za a iya samu ta ya rike alkur'ani kan cewar shi ba zuciyarsa ba za ta haɗu wajen sauraron karatun ba kamar shi bai san tafsiri ba bai san tafsiri ba kuma zai fi hana zuciyarsa ta rinka kamo tasha tana kama kame a cikin sallah idan yana kallo <coughs> in yana kallon mushaf din bisa baya kallo to a bisa haka sai ya ce mamu shi ma zai iya yi wanda yake kuma wannan shine fatawar a waɗansu daga cikin malamai kuma shine abin da yake nuna karfafawa akan wannan shine abinda aka abinda ibnu abi shayba ya ruwaito daga hadisin Anas ibn Malik cewa Anas ibn Malik yana sallar tarawih sai akwai bawansa sai ya rike alkur'ani yana bi idan idan aya ta kakare ma Anas shi yana bi daga alkur'ani sai ya karanta masa sai ya tayar da shi to haga wannan fi'ili ne na ɗaya daga cikin magabata wanda ya tabbata ga mamu to kuma a wannan motsin da mamu zai yi motsi ne wanda yake ba motsi ne mai yawa wanda yake mutawasil ba ma'anar mutawasil mai haduwa da juna tunda watakila ba zai sake wani motsi ba sai idan ya rike alkur'anin ba zai sake motsi ba sai sai idan zai juya feji kuma kallo da yake yi na alƙur'anin ba wasa ba ne bal shi kansa kallon alƙur'anin ibada ne kallon alkur'anin shi ma ibada ne saboda haka duk bisa waɗannan dalilai sai a waɗansu daga cikin malamai musamman a wannan zamanin suka halatta shi suka ce ya halatta tare da cewar waɗanda ma suka ce kada ya yi da suka ce ba sunna ba ne kamar yadda yake ra'ayin shekul albani rahmatullahi alai shek nasiruddin albani da imam da Sheikh Abdul bin Baz da Sheikh al uthaymin dukkanin su shine cewar kamata yayi mamu a sunna ya tsaya ya saurari karatu ya samu khushu'i ya rinka kallon inda zai sujada ba ya shagaltu da duban mushaf ba duk da sun faɗi wannan ra'ayin amma ba wanda daga cikin su ya bata sallah ya bata sallar wanda yake haka ba wanda ya bata sallar wanda yake haka to kuma idan muka tsaya muka duba wannan babin da bukhari ya kulla da wannan hadisi na abdullahi bin abbas sai mu ga kan cewa yin wannan aikin aiki ne wanda yake an yi shi domin maslahar sallah saboda haka ya samu tushe ta fuskar ta'alil ta fuskar kafa hujja da istinbati daga wannan hadisi na abdullahi bin abbas amma idan kuwa karatun in alkur'anin a cikin jawwal yake a cikin mobile yake shi wannan ya mafi sauki ya ma fi sauƙi bisa ka riƙe a cikin mushaf domin in ka riƙe jawal shi ba ka buƙatar ka rinka amfani da ɗaya hannun kana buɗe feji da ɗan yatsanka kawai za ka rinka ɗagawa ko ɗan yatsanka kawai za ka rinka ɗaga sabon feji sannan mai tafiya da kansa akwai wanda yake in kai shi automatic kawai zai tafi da kansa eh. to amma in karatun limamin bai dace da nasa ba kuma fa sai ka rage ko ka kara eh. a rama malam uzair kai ma generation z ne ashe <laughs> to kuma sannan idan a cikin mushaf idan a cikin jawwal ne kaga babu abinda ake gudu na bijirar da alkur'ani ga atozar tashi saboda yawanci waɗansu wanda suke karatu na wanda suke rike alkur'ani idan suka yi ruku'u sai su dora shi a ƙasa masu wucewa in larura ta kama su ta sahu watakila sai zo su taka alkur'ani ba san alkur'ani yana wajen ba to kaga wanda ya irin wannan ya bijirar da alkur'ani ga aulakanta tashi wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwa da suke wato za su iya kai mutum zuwa ga babin babban zunubi to amma in idan mobile ne shi kaga ba alkur'ani ba ne za ka iya ajiye shi babu komai babu zancen wato wulakanta alkur'ani ko kuma ka zira shi cikin aljihunka eh, ko aljihun gefe ko aljihun gaba to sannan in ma aka tsaya aka duba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da umama eh, binta abil as jikarsa yar zainab wanda yayi sallah da ita tana kan kafadarsa yana rike da ita akan kafadarsa idan zai yi ruku'u sai ya ajiye ta yayi ruku'u ya sujada idan ya ɗago zai yi sujada sai ya dauke ta ya sake dora ta a nan wajen kuma sallan nan yana fa limanci ne ba shi kadai yayi ba yana limanci ne yayi wannan to kaga dan ya sunnata mana ya nuna mana kan cewar irin wannan aikin kaga ba aiki ne da yake da alaka da sallah ba amma aiki ne wanda yake da alaka da shi mai yin sallah saboda tausayi da kuma ya dauke ma uwarta abinda yake zai iya damunta ya sauƙaƙa mata ya zama to ya rike ta kuma ya nuna ma mutane kan cewa ‘ya'ya mata ba a su kamar yadda al'adar larabawa take yi wannan a cikin mutane amma mu a wannan zamanin idan mutum ya yi wannan sai a ce kaya lalle limamin nan yana jin linzami mijin ta ce ne sai a ɗauka kan cewa an riga an gama da shi an shanye shi wato hatta sallah ma in zai zo sai ya yi reno <laughs> alhali ku bin sunna ne na'am Mm. a ah, ba zai ɗauki hukunci ba mm. mm. a ah, idan yana ajiye a ƙasa kuma kana ganinsa ka taka shi ta wannan ka tozarta alkur'ani tun da rubutun abu ɗaya yake eh, amma yayin da zai zama kan cewar hasken ya ɗauke rubutun ba abu ɗaya ba shi wannan kaga ba signal din ta tafi saboda haka baka taka alkur'ani ba in abu dan yake eh domin kana ganin rubutun ne rubutun ne ka taka saboda haka wannan zai zamanto wulakanta alkur'ani eh. na'am liman da yake kamar liman da yake me wurdi wato kamar wato kamar maganan malikiya da suka ce ba a cikin tsakiyar karatu ba wai kamar to liman da yake yana da wurdinsa da yake so ya yi yana cikin karatun sai wani waje ya kakare masa to zai iya ɗaukowa daga cikin aljihunsa saɓanin abin da malikiya suka ce ba zai wato riƙe alƙur'ani ba a tsakankanin karatu sai in a farko ne a to ai wannan saboda alƙur'ani ake nufi mushaf ne yaushe zai je ya ɗauko shi amma wannan yana cikin aljihunsa kawai zai je ya ɗauko ne to amma shi ma kafin ya bi index ya ce wace sura ce wace aya ce ya ga shi ma wani aiki ne eh. inda har ya san zai yi ya bari sannan ya zo ayar da ya tsallake ta kakare masa ya tsallake ta ya daga baya zo ya ilhaƙinta na'am amin babin abin da aka hana nazance a cikin sallah nan ya yi aiki to kuma zance mutum ya faɗi wani abu wanda yake ba daga jikin jinsin sallah ba to abinda aka hana na a faɗe shi na magana a cikin sallah na'am babu ma yunha min al-kalam oh to kai a cikin eh a cikin a cikin riwayatul asili wal hani? babu ma yunha anhu eh sabanin nusa a ba zai ifiya bace <laughs> eh ai ka san abin nan a'id ne yayi ba mun yi shi ba a asma'ul mausula ana shafi al'a'id ka ce babu ma yunha min al-kalam ko ma yunha anhu na'am ibn numair muhammad ibn abdurrahman ibn numair ibn fudail shine muhammad ibn fudail ibn ghazwan yace al-a'maj sulaiman ibn mahran ya zanta mana daga Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai daga Alqamata ibn Qais an-Nakhai daga Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace mun mun kasance mu ne ma annabi sallallahu alaihi sallam sallama alhali yana cikin sallah sai ya amsa mana sallama yayin da muka dawo daga wajen annajashi shine sarkin habasha sai muka yi masa sallama sai bai amsa mana sallamar ba ya ce inna fi salati shugula akwai shagali a cikin sallah da yake hana yi wani magana in ba ambaton Allah da karatun alkur'ani ba eh, <clears throat> na'am shi haka dai Ibn numair muhammad Ibn abdullahi Ibn numair yace haddathana ishaq ibn mansur na'am ishaq ibn mansur wane ne kace ishaq ibn mansur as na'am as-saluli sufyan daga al'amash daga ibrahim annaka'i daga alqama annaka'i daga abdullahi bin mas'ud Allah ya yarda da shi daga annab sallallahu alaihi wasallam nahwahu kwatankwacin wannan hadisin wato wannan shine farkon musulunci ya yace sun kasance su ne ma'annab sallallahu alaihi wasallam sallama sai ya amsa musu sallama to amma yayin da suka dawo daga wajen annajashi to sai suka zo suka samu al'amari ba haka ba in suka yi masa sallama baya amsa musu yake akwai shagali a cikin sallah wato akwai abin da yake shagaltarwa ga barin wani abu wanda yake ba jinsin sallah ba a cikin sallah a cikin riwayar Abu Wa'il ya kara inna Allah yuhdithu min amrihi ma yasha Allah yana yana farar da abin da yaso na al'amarinsa abin da so wa inna Allah qad ahdatha an la takallamu fi salah Allah kuma ya farar da wato ya kawo muku kan cewa kada ku rinka zance a cikin sallah ya ƙara a riwayatul kulthum al-khuzai illa bi dhikrillah wa ma yanbaghi lakum sai dai da ambaton Allah da abin da da abin da ya kamata daga gare ku shine na kamar addu'a da aka halatta ayi faqumu lillahi qanitin dan haka ku tsaya ga bautar Allah kuna masu nutsuwa da bauta cikin sa fa umirna bis sukut sai aka umarce mu da kawaici da yin shiru a cikin sallah to wannan ya haddade har lokacin shine yayin da suka dawo daga wajen najashi to amma ba a faɗi lokacin dawowar ba tunda a lokacin akwai dawowa da aka yi lokacin da aka yada kan cewa ai mutanen makasin musulunta saboda haka sai da yawansu suka dawo da suka dawo sai suka samu abin ba haka yake ba suka ga azabtarwar ma da ake ta mafi lokacin da suka bar makka saboda aka suka sake komawa to da suka sake komawa to ba su dawo ba kuma sai bayan hijira a yayin da suka sake koma don dama hijira zuwa habasha sau biyu ce da ta farko sannan da ta biyun a ta biyun waɗanda suka dawo sun haɗu da waɗansu wanda ba su tafi ba duk suka tafi ga baki ɗaya shi annajashi kamar yadda muka sani shine ya karɓi bakuncin musulmi shi kuma kirista ne dan orthodox kiristan orthodox ne kuma ya musulunta ya musulunta amma an ce ko sallah bai taba yi ba bai kuma bayyana musuluncinsa ba domin in ya bayyana musuluncinsa mutanensa za su kashe shi su kwace masa mulkin su kashe shi saboda haka bai yi ma wani abu na addinin musulunci ba illa imanin da ya amma tare da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci masa salatul ga'ib eh, ya ce ɗan uwana ku a ƙasa manisanciya ya rasu ku tashi mai masa sallah ya tashi suka yi najashi sallah an ce ko sujada ko sallah bai taɓa yi ba sai wannan imani kan wannan ƙisar shekul islam Ibn taimiyya ya fitar da fawaid masu dama wanda suke da alaka wanda suke da wato fa'idodi da dama gare mu a cikin irin yanayin rayuwa da muke ciki yanzu la'alla Allah zai yassare wata ran a ishara gare shi ko idan Allah ya yi dare da lafiya idan muka zo cikin kitabul maghazi na'am salatul ga’ib na'am can ba a yi mai sallama wannan sai wanda wanda eh mazhabar shafi'i ne cewa za a iya yin salatul ghaib ga mutum ko da an yi masa sallar tana tana daga cikin jinsin addu'a da za a yi mm. a mazhabar malik ba a salatul ghaib a mazhabar imam ahmad ana yi ga wanda aka san ba a yi masa sallah ba wanda yake kuma shine ne din wanda yake aka san ba a yi masa sallah ba za a iya masa ko kuma wanda koda an yi masa sallah amma ya rasu a can nesa ba inda mutanensa suke ba ba inda yan uwansa suke ba ya halatta a yi masa salatul ghaib din a ra'ayin mata a ra'ayin Imam Shafi'i eh sallah akan kabarin kamar wanda an yi sallah bai samu sallar ba zai iya zuwa akan kabarin ya yi masa sallar janaza ya halatta wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma wannan matar da take share masallaci ya je ya tsaya akan kabarin da kuma shine wanda Allah ta'ala ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri za a iya yi to sai dai wajen tahdidin zai zo mana a cikin kitabul janaiz zuwa lokaci nawa ne eh, zuwa lokaci nawa ne waɗansu sun kayyade da sati ɗaya waɗansu sun kayyade da sati biyu wato in a cikin sati ɗaya ne tsakanin binne shi za a iya zuwa a yi masa salatu ghaib in yaba haka kuma sai dai a yi masa addu'a kawai na'am eh, eh waɗansu ai ne kamar yanda yake a matsabar Imam Ahmad ɗin kenan wato kan cewa waɗanda ake ganin suna da matsayi na addini ko wani matsayi dai na hidima ga addini babu laifi a yi musu salatu salatul hmm, shi ne a matsabar Imam Ahmad yake na'am na'am ibrahim ibn musa al-farra na'am isa ibn yunus ibn abi ishaq as-sabi'i na'am a'a me kace oh haka yace a cikin taka nuskar huwa ibn yunus eh to bako yayi mhm. daga isma'il shine ibn abi khalid daga al-harith ibn shubail daga abu amr ash-shaybani sa'ad ibn ibn abi iyas yace zaid ibn arqam yace da ni wato haƙiƙa mu mun kasance muna yin zance a cikin sallah a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗayanmu sai ya yi magana da ɗan uwansa kan wata bukata tasa har sai da wannan ayar ta sauka ku kiyaye salloli mm, al'aya wa ƙumu lillahi ƙaniki mm. sai aka umarce mu da kawaici aka ce kada mu magana zaid ibn arqam yana daga cikin ƙananan sahabbai al'ansari al hazraji yana daga cikin ƙananan sahabbai wanda aka bijirar da su kan yaƙi a lokacin ranar Uhud annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba su dama ba to kuma amma an ba su dama lokacin yaƙin al-ahzab su kasance a baya wato su kasance daga baya suna domin an ji ciwo su ɗauki waɗanda aka yi musu rauni da sauran hidima a saboda haka yana daga cikin ƙananan sahabbai bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam makanta ta same shi amma Allah madaukakin sarki ya dawo masa da ganinsa to shi ya ruwaito wannan hadisin kun ga zahiri ya nuna cewar abin da ya shafe hukuncin yin zance a cikin sallah wannan ayar hafizu ala salawati to ita kuma wannan ayar a cikin suratul baqara take ita kuma suratul baqara bil ijma' a madina aka saukar da ita to sai ya zamanto kenan a madina aka hana wannan ko ba haka ba to in ku a madina aka hana wannan ya zami da maganar abdullahi bin mas'ud cewa yayin da muka dawo daga wajen najashi sai muka yi masa sallama sai ya ce inna fi salati la shugula a dawowa ta biyu a ta biyu na bayan hijira bayan hijira bayan hijira domin abdullahi bin mas'ud a dawowa ta farko yana cikin wanda suka dawo ta farko kamar yadda suka faɗa a cikin sira amma kamar yadda alhafid ibn hajar ya yi ishara a cikin sira na ibn ishaq cewa musulmi a habasha layin da ya kai musu ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa madina to sai wajen mutum talatin da uku sai suka dawo zuwa makka mutum biyu suka rasu a makka daga cikinsu kuma mushirikan makka suka rike guda bakwai sannan mutum 44 suka mutum 24 suka fuskanci madina suka halarci yakin badar daga cikin su hadda ibnu mas'ud dan ibnu mas'ud ya je yakin badar kamar yanda muka kamar yanda muka sani cewa yayin da ya je ya hau kan abu jahal ba eh, ya halarci yakin badar saboda haka in ku kaga a lokacin ne ya dawo kaga ba mamaki kan cewar wannan ayar ita ce ta shafe hukuncin hmm. to wannan ya nuna cewar wato zance a cikin sallah baya halatta baya halatta a zance a cikin sallah saboda ya ci karo da alkunut nutsuwa wanda yake mutum zai yi wanda aka yi umarni da shi a cikin sallah to sai dai zancen akwai wanda yake amdan akwai wanda yake sahawan to amma a cikin littafan fikihu to shine suke da wannan tafsil wanda yake tafsilin yana da tsawo a kan wani irin zance ne ike ɓata sallah daga cikin abubuwan da zai zo wanda yake zai zo nan gaba shine kamar amsa sallama ko amsa kiran mahaifiya amsa kiran amsa kiran mahaifa a cikin sallah zai zo mana insha Allah hadisin Juraij zamu ga ah, hukuncinsa na'am na'am babin abin da ya halike halatta na yin tasbihi da godiya ga Allah a cikin sallah lirrijali ga maza Abdullahi ibn Maslamat al-Qanabi eh Abdul Aziz ibn Abi Hazim daga babansa Abu Hazim Salamata bin Dinar daga Sahal ibn Sa'd saidi Allah ya yadda da shi yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita domin ya yi sulhu tsakanin banu amr bin Au su ne mutanen Kuba, sai lokacin sallah ya yi sai bilal ya zo wajen abubakar radiyallahu anhuma wato da bilal da abubakar kenan sai ya ce an tsare annabi sallallahu alaihi wasallam to shin za ka yi ma mutane limanci sai ya ce eh zan yi ce na'am zan yi in shi itum in kun so sai bilal yayi iqamar sallah sai abubakar radiyallahu anhu ya gabata ya wuce gaba fa sallaye sallah sai ma annab sallallahu alaihi wasallam ya zo yana tafiya a tsakanka a cikin sahu-sahu yana keta sahun ketawa har sai da ya tsaya a sahu na farko sai mutane suka kama tafi suka kama attasfe shi shine suna kada hannunsu da hannunsu haka attasfe bilha bil ha shine zahirul yad haka suka kama bubbuga hannunsu sai sahal ya ce kun san meye attasfe ya ce huwa at-tasfih shine tafi tafi shine wato da tsakiyar hannu ka rinka dukan bayan hannunka wannan shine at-tasfiq bil qaf amma bil ha shine bayan da bayan haka na'am abubakar radiyallahu anhu ya kasance baya waiwaye a cikin sallarsa yayin da suka yawaita wato na yin tafi din sai ya waiga sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahu sai ya masa ishara cewa tsaya a inda kake sai abubakar ya daga hannunsa sama ya godiya ga Allah ya yabo ga Allah sannan ya komo da baya da baya wara'ahu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba fasalla ya yi salla sallallahu alaihi wasallam hmm. to wannan hadisin yana da ya gabata mun karanta shi amma daga cikin fawaid dinsa daga cikin fawaid dinsa akwai cewar halatta wato jinkirta sallah ga barin farkon lokacinta tunda lokacin sallah yayi aka ji ana jiran annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kan cewar wato a gaggauta yin sallah Shi ne ya fi bisa jiran liman ratibi tun daga shi an ce ma abubakar za ka yi sallah eh, amma fa in an san liman kar a wahal da liman ratibi ya zo yana ta tuki yana nema ya accident sannan kuma ya zo daga ya zo ya tarar bai yi sallah inda yake ba ya zo ya tarar an tayar da sallah an bar shi a baya hmm. eh, kuma cewar baya halatta a wuce gaban jama'a sai da yadda su shi yasa yace in shi itum yace zai yi in kun so kuma za a faɗin abubakar da ya ce in shi itum da tare da cewa ya san cewa duk shi ne ya fi kowa falala a cikin waɗanda suke nan <clears throat> shi ne za a ɗauki wannan cewa jama'a sai da izininsu bai kawai ana ce masa za ka yi sallah ya wuce ba sai ce in shi itum in kuna su. wanda yake nuna kan cewar idan mutane ba su ba mutum izinin ya musu sallah ba to ba a so ya wuce makaruhi ne ya ce zai yi musu sallah sannan waiwaye a cikin sallah baya yanke sallah domin abubakar gashi yayi da kuma cewar wanda aka yi masa tasbihi wanda ya yi tasbihi ko ya yi godiya ga Allah saboda wani al'amari wanda ya bujiro masa wannan baya yanke sallarsa ko da kuwa ya so ne ya faɗakar da wani akan wannan tunda a cikin turuk wannan hanyoyin wannan hadisin akwai kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malakum akthartum min at-tasfiq yaya ake kuka yawaita tafi sannan sai ce innamat tasfiqu lin nisa eh, eh, innamat tasbihu lir rijal wat tasfiqu lin nisa wato tasbihi shine na maza a tafi kuma na mata ne wato kenan in wani abu ya zo a cikin sallah maimakon ayi tafi maza sai ce subhanallah subhanallah to sai sa sai mutun ya waiwayo wanda yake shine maksudi kun ga Imam al-Bukhari ya kawo a cikin riwayar babu inda aka ce ba ambaci wannan lafzar ba sai dai abinda sayyidina Abubakar yayi da ya daga hannunsa fa hamidallah ya yabo ga Allah to amma babu cewar tasbihi a cikin wannan eh, sai dai a cikin riwayar Malik na wannan hadisin a ƙarshe ce man nabahu shay'un fi salatihi falyusabbih wanda wani abu ya zo ya same shi a cikin sallarsa to ya yi tasbihi Allah ta'ala a a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi na muhammad wa ala alihi wa sahbihi Ya Allah ‘yan uwanmu masu bukatu da suka nemi musu addu'a Allah ka biya musu bukatunsu wanda suka gabace mu Allah ka gafarta musu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya wanda suke fuskantar jarabawa da interview muna roƙonka Allah ka ba su nasara wanda suke da larura Allah ka yaye musu wanda suke cikin matsi Allah kawo musu sauki wanda ake bin su bashi Allah ka biya musu Allah ka yaye mana halin yunwa da ake ciki a wannan ƙasa Allah ka sanya mana albarka a wannan damuna tamu Allah ka shirye shugabannin wannan ƙasa tamu ya zuwa ga abin da zai kyautata rayuwar al'umma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin